وكل ضلالة في النار uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka gaisuwa ta kauna da girmamawa gare ku gaba ɗaya shugabanni da jagorori na addini da malamai na suna, da muka haɗu a wannan matsalacin da ke da suna masjidin rahman ko wanda aka sani da matsalacin topless da ke nan birnin lome da jamhuriyar togo yammacin afirka hakika muna nuna godiyarmu ga allah maɗaukakin sarki da mika salati da salama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bisa wannan ni'ima Da musulunci da imani da aqidar sunna ta ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda a sanadiyarta Allah ya haɗa zukatan mu kuma yau gashi har Allah ya haɗa mu a gargadi Wannan ita ce ziyara ta ta farko ta gabatar da da'awa a wannan ƙasa ta Togo bayan lokaci mai tsawo ana ƙoƙarin hakan amma sai ga shi yanzu ne Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar bayan godiya ta ga Allah maɗaukakin sarki ina isar da godiya ga dukkan waɗanda suka yi ruwa da makarfiya ko abin da ake ce ruwa da tsaki wajen ganin gayyata ta da ziyara ta ta tabbata Allah ya ya ta alkhairi ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa kowace iri ce wajen ganin cewa wannan ziyara mu ta tabbata kamar yadda kuma muke addu'a Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abubuwan da za mu faɗa da abubuwan da za mu ji ya sa kuma mai mana tasiri a cikin ayyukanmu na alkhairi da zama cikin abin da za mu girba a wannan rayuwa da kuma bayan mutuwa. Hakika wannan ƙasa ta Togo da kuma wannan babban birni nata na Lome, dalilin da yake haɗe da abubuwa da yawa na alkhairi na addini mun ji kuma mun gani kuma mun shaida muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da abubuwan da muka ji da abubuwan da muka gani da kuma abubuwan da muka shaida musamman kuma na alherin da'awar musulunci da kuma tasirinsa duk wanda Yanzu ya ga kai kawo da malamai da shugabanni da jagorori na addini suke yi da kuma yadda aka samu karbuwar awar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkan yankuna na ƙasar Togo da masallatai yadda ake ƙoƙari wajen bautawa Allah maɗaukakin sarki bisa tsarin turbar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nuna maka kokari da hoppasa da kowane ɓangare da yake da wannan nauyi a kansa yake saukewa ina da tabbacin cewa ba a kai ga wannan cin nasara ba sai da aka daga kowa da yake da hannu akan wannan kafin a samu wannan nasara hakika na gani kuma na ci kuma na shaida yadda na gama da abin da Allah ya kore musu wajen tallafawa da awar musulunci da sunna da kuma samar da wurare na ibada kamar masallatai da makarantu har ma da samar da cibiyoyi na sadarwa babu abinda duk wanda yake da hannu a kai ya rage wajen ganin an samar domin a ciyar da addinin musulunci gaba sannan kuma na ga yadda matasa suka cika wannan wurin da kuma sauran wurare ne da ake da ta musulunci za ka ga matasa suna shirye a wurin wanda yake nuna cewa da yawa daga cikin matasa waɗanda Allah ya sa suke da rabo na fahimtar addini sun fahimci shi ne akan turbar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk hidimomi na addini tare da su ake yi sannan kuma sama da wannan shi ne yadda na gani kuma na shaida kyakkyawar alaƙa da take tsakanin malamai da ƙungiyoyi na sunna kyakkyawar alaƙa da take tsakaninsu da gwamnati da hukumomin ƙasar nan waɗannan ɓangarori guda uku da su ne addini da da'awa take samun cin nasara malamai masu karantar da addini attajirai masu ɗaukar nauyin harkokin addini matasa masu amfani da ƙarfinsu wajen aiki da addini da kuma kare addini da kuma gwamnati da hukuma wanda ko da ba ta shiga cikin addinin ba za a samu a shiga ƙarƙashin lemanta a samu damar da za a yi addini a cikin yanci. haɗin kai tsakanin waɗannan guda ɓangarori guda hudu shi yake kawo ci gaba ga annabawa a baya shi yake kawo ci gaba ga zamunan magabata kuma har a yau haka ne kuma duk kasar da aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan bai ba da kasa gudumawar cikakkiya ba da sai ka samu akwai cikas da tasgaro gwargwadon yawan kifin da aka samu gwargwadon yawan matsalolin da za a samu ko a da'awa ko a aiki da da'awa amma ina da tabbacin sai daga cikin abin da ya taimake ku shine at-ta'awun baina hadhihi al-arkan arbaa taimakekeniya tsakanin waɗannan rassa guda hudu su ne dama rassan addini gwamnati a sama malamai a tafiya, attajirai a gefe da matasa a ƙasa waɗannan aka samu to da su ne addini yake ci gaba kuma kowane annabi za ka ga ya yi addu'ar Allah ya bashi waɗanda za su taimake shi akan irin waɗannan idan ka ga annabi ya samu jarabawa to za ka samu mai yiwa Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi a zamaninsa bai samu ɗaya daga cikin waɗannan rukunai ba sai ka ga ya sha wahala kuma jarabawarsa ta fi ta wani annabin yawa gwargwadon yawan shi yadda ya samu jarabawa ta rashin haka. Malamai su ne asalin tushe da kuma ginshikin da'awa, saboda su ne suke hawa kan kujerar annabawa. Allah maɗaukakin sarki ya shaida cewa malamai su ne waɗanda suke wakiltarta a cikin al'umma. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط Allah ce shi ya shaida cewa ba wanda ya cancanta abota masa sai shi kansa. Saka shaidawa da la ilaha illallah Allah ne sai Allah bai raba tsakanin annabawa da mabiyansu ba. Sai haka da annabawan da mabiyan duka a cikin masu ilimi kadai wa ulul ilm. jagorori a cikin ulul ilmi sune annabawa لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر don da ya samu wani kaso na ilimi ya samu kaso mai soka daga cikin kason gadon annabawa wal ulama warasatul anbiya dukkan malamai masu karantarwa a kan turbar annabawan ba waɗanda suka kauce wa tsarin annabawar a cikin da'awa ko aiki da ita ba waɗannan su ne magadan annabawa malaman da za su tsaya saboda Allah su karantar da saƙon Allah da na annabin Allah sallallahu alaihi la yakhshawna ahadan illa saƙon Allah kuma ba ta jin tsoron kowa a haka sai Allah Allah kaɗai Shi ne wanda ya fita a matsayin mai hisabi gare su don haka idan ba a samu malamai ba to ba a samu ci gaban addini ba sai dai a samu rushewarsa gwargwadon yawan malamanku gwargwadon yawan matsayinku da darajarku gwargwadon yawan rikon malamanku da yin aikin da'awa da karantar da ita da kuma su da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gwargwadon alherin ku yawan yadda malaman ku ko da suna da ilimi kuma suka yi nesa da karantarwa da da'awa yawan yadda za ku yi nesa da shi kanka addini sannan kuma yawan yadda malaman ku ko da suna da'awa suka sake tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa a cikin karantarwa da kuma yin aiki da karatun yawan yadda alherin ku zai yi nesa da ku yana daga cikin abin alkhairi <clears throat> shi ne a samu mafi yawan malamai da suke karantarwa a cikin al'umma a halin sunna muna godiya da Allah madaukakin sarki kan wannan abin da na shaida gare ku mutanen lome kowane malami yana bukatar malami ɗan uwansa da zai taimake shi kuma yana bukatar cikin almajiransa su ma su taimake shi domin aikin da'awa ba aiki bane na mutum guda ko mutum biyu kowa yana da kasonsa shi yasa annabi Musa alaihi salam da Allah ya nada shi annabi sai ce a kama masa mutum da Allah yake da shi sai da habu ila fir'auna innahu tagha bai ya tashi yin addu'a sai ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli Allah ka bani wazir bi ma'ana waj'al li mu'inan min ahli ka ta bani wanda wato mu'ayyidan wa muqawwiyan wanda zai karfafe ni ya taimake ni saboda mu yi aikin tare domin da'awa ba aiki bane ta mutum tsaya musamman kuma da'awa a zamanin fir'auna kuma wanda za a je a gabatar a gaban fir'auna yace ushid bihi azri Allah ka karfafi bayana da shi wa ashriku fi amri ka haɗa mutane mu yi aiki kai yi sabbi haka kafira saboda mu mu'ambace ka tare da yawa domin abin da zan yi ni kadai ba zai kai abin da za mu yi tare ba mu tsarkake sunanka da yawa wannan ka kafira ko mu ambace ka da yawa to Allah haka ya masa bayan ya yi addu'a ya ce wa Haruna harunu huwa afsahu minni insana fa arsilhu ma iya lisha an yi a akafu an yusaddiqu ina tsoron idan na je ni kadai za a ta ne a samu wani da zai tsaya ni aikin sai ce a bashi annabi haru annabi haru da ce ya fi fasahar magana malamai kowa da baiwarsa wanda ya iya baiwa wajen bincike ne da bahasi amma shi ba zai iya tilkaɗi kamar wani ba wani kuma Allah ya ba shi basira da fasahar iya karantarwa idan a gaban ɗaliban ilimi ne kowa zai gane amma shi bai iya rubuce-rubuce ba sai dai karanta na wani ya koyar wani kuma Allah ya ba shi fasahar iya magana a gaban awam shi zai tattaro mana mutane su shigo su shiga sunna ya tattaro mana waɗanda ba musulmi ba su musulunta ko da iliminsa bai kai na wanda yake zaune a bayansa ba shi yasa annabi Musa yace ake harun dan uwana harun huwa afsahu minni ya fi ni fasahar jiya magana amma da annabi harun da annabi musa wa fi daraja shigowar annabi haruna shi ya yi jawabi a gabansa a madadinsa ai bai rage masa matsayi ba shi yasa ko da aka koma kama, sai aka ajiye annabi Musa a sama ta biyar a annabi Harun a sama ta biyar annabi Musa a sama ta shida kaga shi ne babba kuma duk da Allah ya zo faɗa sai ya ce annabi Musa sannan sai Harun annabi Musa shi ne jagora to aikin da awa sai da ɗan uwanka malamai za a yi tare shi yasa at-ta'awunu bainal ulama wal du'a wajibi ne yana ɗaya daga cikin mustaldama na naja'ud da'wa to ina kira da nasiha gare ku malamai na sunna a nan ƙasar da ma ko'ina ku taimaki junan ku ku yi aiki da juna ku cire kyashi da hasada da sukar juna da tuhumar juna da neman rage mutuncin wani rage mutuncin wani ba zai ƙara nasa ba ƙara mutuncin wani ba zai rage nasa ba ku yi aiki tare a yi koyi da yadda annabawa suka yi sannan bayan yan uwanku malamai sai kuma ku jawo almajiranku ku yi aiki tare da su almajiran kunna akwai yan agaji waɗanda su za su tsaya in kuna zaune su za su zauna in kuna tsaye su za su su za su zauna a farke idan kuna bacci su za su je a madadinku sannan akwai almajirai ɗaliban ilimi cikin matasa waɗanda kuke bukatar su su ma su shigo ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallah كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله يا وطن بسوك إيماني كذبا ما سوك مقرون الله كما يدعى النبي عيسى ما يروكي mutane ya ce wane ne zai taimake ni akan da'awa zuwa ga Allah man ansari ila Allah ai man yusa'iduni wa yu'inuni fi da'wati ila Allah wa zai taimake ni a kan da'awa zuwa ga Allah to haka muke bukatar matasa da masu uniform da marasa uniform da almajirai ɗaliban ilimi da awa masu sauraron wa'azi waɗanda su kawai ka gaya musu kaza da kyau kaza ba kyau su je su yi aiki da shi ba sai sun zaura sun buɗe littafi ba menene aiki a ƙasa su je su yi shi sa kowane malami yana bukatar irin waɗannan su ne ake karfafa gwiwa da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farko farkon da warta da ya rasa irin waɗannan a Makka da aka zo ana taron aikin hajji sai ya rinka baje kolin ta da isar da wato kiransa da kokon baransa ga al'umma da suka zo daga ƙasashe yake yana tsayawa a inda suke zaune a nina, yana kiransu yana ce da su yana ce da su man yuwini wa man yansuruni hatta uballi da misalati rabbi wa zai taimake ni wa zai karfe ni wa zai bani wa zai tafi kunci na wa zai babba faka wa zai babba koya nan an hana ni isar da da'awa ina bukatar taimako ina bukatar matasa ina bukatar masu karfi ina bukatar mawadata ina bukatar maza da mata waɗanda za su shiga cikin harkar da'awa su taimake ni mutanen madina suka ce mun ji mun gani a nan suka karɓa aka shirya alaƙa da su har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa gare su ashe kowa yana buƙatar taimako kuma wanda zai taimake ka wani lokaci ɗan garin ku ne ɗan uwanka kamar yadda annabi haruna ya taimaki annabi musa haruna ahi amma wani lokaci ɗan nesa ne kamar yadda mutanen makka suka kore shi mutanen madina kuma suka karfe shi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam da aka ka baza hannunka na neman suwa za a yi aikin da a su kowa ne ne ya zo ya kawo gudumawarsa da na nesa da na kusa addinin Allah Allah yana ba da falalarsa ga wanda ya ga dama ta yi na kusa ta yi na nesa hijirar farko da aka yi a tarihin musulunci na zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa garin da ba na musulmi ba ne zuwa garin Habasha garin Annajashi mutum ne Kirista ba musulmi ba ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin a yi hijira zuwa Madina sai da yake a yi hijira zuwa gare shi yace saboda shugaba ne mai adalci wanda baya danne ma mai haƙƙi haƙƙinsa yace mutanensa su je ko za su samu sauki kuma sun samu irin wanda kuke samu yanzu a nan Daga idan gwamnati za ta yi da kai, idan hukumomi za su taimake ka, ko kuma ba za su taimake ka ba amma za su barka ka taimaki kanka to ka yi kyakkyawan zamantakewa da su kuma ka ajiye su su zama maka lema ka kuma yi taka tsantsan kar ka yi abin da zai sa ka rusa alaƙar ka ballantana maslahar da kake bukata ka rasa ta lokacin da annabin Musa ya tashi wa'azin farko ai ba ba ɗan uwansa ya fara yi ba ba a ce da shi idza ila bani isra'ila da ka ce idza ila fir'aun ne ka fara daga sama saboda idan fir'aun ya karɓa, ai magana ta kare da ka ce ka je ka ce mishi ka je ka ce ila an abin nan a ce fa idza ila fir'aun innahu tagha fa qul hal laka ila an tazakka ko za ka karɓi wa'azi wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha shirya da kai zuwa ga ubangijinka ka ji tsoron Allah idan ya ji tsoron Allah inda fir'auna ya karba akwai wanda ba zai yi musulunci ba annabi Musa duk gaba ɗaya daukacin wahalansa saboda wahala da gwamnati abin da ya sa shi da kansa ya wahala mutanensa suka kisu su musulunta shine saboda dalilin fir'auna Allah madaukakin sarki haka yace fa ma amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'aun tsoron fir'auna yasa mutane suka kasa su yi imani sai matasa kadai illa zurriyatun min qaumi ai illa shabab matasa ne kadai waɗanda suke da karfi a jika za su iya karɓar kowane kalubale suka iya ina dattijai ina mata ina yara azzu'afa duk kasa ba za su iya ba to amma idan Allah ya maka wannan yaki ya sa gwamnati ba za ta hana ka ba ai ka ci nasara saboda haka ɗaya daga cikin rukunai na ci nasara a da'awa bayan malamai sai matasa bayan matasa to kuma sai gwamnati da take sama to bayan waɗannan kuma sai a gefe shi ne mawadata da attajirai Allah ya taimake ku anan, nan na ga yawa daga cikin mawadata a tajirai waɗanda za su iya ɗaukan kuɗin su su je su yi sharholiya irin yadda waɗansu suke yi amma suka ce za su kashe shi akan hanyar Allah za su taimake ku ku yaɗa kalmar Allah inda za su ga dama su kashe kuɗin su akan sharholiya kamar yadda waɗansu suke yi su buɗe gidajen kallo su buɗe gidajen wasanni su bude gidajen jiya su bude za su ci gaba da rayuwa su mori kayan su kamar yadda waɗancan suke Allah baya turo mala'ika ya zai kama mutumin da ya iya kashe kuɗin sa a hanyar addini sai an je lahira a yi hisabi amma suka yi hakura suka bi hanyar Allah suna kashe kuɗin su akan hanyar Allah saboda sun gane muhimmancin da'awar ku ta sunna wannan ba karamin cin nasara bane annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya tashi karfafansa sai ya bashi mutum na farko a gefensa wanda zai zama a madadin mataimakinsa sai zama shi kuma mawadaci ne mai kuɗi. Mutumin da ya fi kowa amfanar musulunci bayan annabi, sallallahu alaihi wasallama mai kuɗi ne. a amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abubakar. Mutumin da ya fi kowa cin moriyarsa a abota da dukiya shine abubakar kudin da abubakar ya kashe a kan harkar addini har duniya ta nade ba za a samu mutumin da zai iya wa addini irin wannan ba saboda tun yana matsayin mai kudin da yake cikin waɗanda suka fi kowa ƙarfin tattalin arziki a makka haka aka yi hijira ya ɗauki kuɗinsa ya ɗauki nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi hijira aka zo Madina da kuɗinsa aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawai zai sa hannu mai shebu kuɗi yayi har sai da kuɗin da ya dawo zero bai da ko kobo duk akan addini ya kare Abubakar ya yi asa ya gori kuɗinsa idan Allah ya taimake ku a da'awarku sai masu kuɗin ku sai su gane da za su gori su, idan Allah bai muku wannan muwafaqar ba sai masu kuɗin ku sai su kasa gane yadda ake kashe kuɗi sai Allah ya ba su kuɗi sai kuɗin ya kashe su saboda duk wanda ya tara kuɗi bai kashe shi a harkar addini ba to zai mutu ya bar kuɗin don haka kuɗin ya kashe shi kenan amma duk wanda ya iya kashe kuɗi shi ne wanda zai ɗauki kuɗin ya tura lahira tun kafin shi ya ji duk wanda ya kashe kuɗin shi a harkar addini ai ya tura kuɗi ne ya sa a cikin account ɗinsa a bankinsa wanda shi zai ɗauka ba kai malamin bane za ka buɗe account ɗin idan an je lafiya kaga wannan ya san yadda yake kashe kuɗin shi kenan na ga waɗanda suka gina masallatai na ga waɗanda suka buɗe tashoshi na da'awa tashin talabijin da rediyo na ga waɗanda idan za a je wa'azi za a je karantarwa za su ba da kuɗinsu su ɗauki nauyi na ga waɗanda suke ba da masaukai ba da na ga waɗanda suke abu kaza da abu kaza da abu kaza waɗannan su ne waɗanda suka gane amfanin kuɗi da yadda ake kashe shi to idan Allah ya so ya taimake ku akan da'awa ta musulunci sai Allah ya ba ku waɗannan rukunai don haka fi haɗa gare ku fita shi ku rike waɗannan rukunai ku amfana da su daidai da gwargwadon damar da Allah ya ba ku ku malamai ku ne asalin waɗanda kuke rike da wannan amana ta ragamar wakilcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku karantar da mutane sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsantsa kuma ku karantar da mutane sakon manzan Allah kar ku gaya musu sakon kawunan ku kowa a cikin mu yana da sakon kansa amma idan ka zo gaban jama'a ba sun zo su ji sakon kanka bane sun zo su ji sakon Allah ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku kuma attajirai duk kuɗin da kuka kashe akan addini ba ka kashe wa malam bane ka kashe wa da'awar malam ne da'awa kuwa ta Allah ce wallahu yad'u ila dari salam Allah kuwa da'awar ta zuwa aljanna duk abin da ka kashe kana da riba uku riba ta farko ita ce abin da ka kashe ba kai asara ba zai dawo ba an faqatin min shay'in fa huwa riba ta biyu ita ce duk abin da ka kashe zai sa al'umma musulmi za su gani za su maka shaida kuma za su yi maka addu'a wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun sanan riba ta uku ita ce za ta ga kadi ba a ranar kiyama ba wanda yake kashe kuɗin sai samu wata riba guda uku sai waɗanda suka yi saboda Allah innal ladina yatluna kitaballah wa aqamu as-salah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور waɗanda suke samun shiga cikin ciniki da kasuwancin da baya faduwa kenan ku kashe dukiyarku akan hanyar Allah ba asara kuka yi ba duk abin da ka kashe to Allah zai dawo maka da irinsa yanzu waɗanda suka ɗauki kuɗinsu suka gina masallaci ya sa sun kare waɗanda suka ɗauki kuɗinsu suka sayi mota a yi da'awa ya sa sun rubuje waɗanda suka ɗauki kuɗinsu suka bayar akan wata harka da za a yi domin yatsa addini kowace iri ce wani bai yi hakan ba kuma ya karye su kuma gashi sun yi suna tsaye idan dalili zai iya sa wata jarabawa ta same su to ko ba su yi ma dama jarabawa za ta iya samu su ballantana jahilci jarabawa ba ta samun wanda ya kashe kuɗinsa akan hanyar Allah domin inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya kala don duk wanda ya kyautata kyautatawa kuwa kyautatawa Allah ne sai Allah ya kyautata maka domin Allah shi ne shakur duk abin da ka masa sai ya nuna maka ya gode maka godewar Allah ita ce in ka ba shi sai ya baka kuma ya baka mafi yawa sannan ku kuma matasa ku yi biyayya ga malaman ku ku rika sauraron karatun tuka duk inda aka shirya wa'azi don ku ake shiryawa malami ya riga ya san wanda zai yi karama sai ya zauna a gida sai ya ibada da Allah amma an ce dole sai ya zo ya faɗa to ku zai faɗa idan ba ku zo ba ba za a faɗa ku rika sauraron malaman ku kuma ku rinka tambaya kafin ku aikata kowane abu kuma ku zama kuna da kusanci tsakaninku da malamanku kar ka bari wani da zai ya raba ka da malam duk wanda aka raba shi da malam to an cuce shi za a kuma haɗa shi da madadin malam shi ne shi ɗan yana samun kofa ta rata tsakaninka da malam to zai shigo idan ya shigo ko to zai maka fatattakar da ba ka tsammani inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa shaytan babban abokin adawar ku ne ku rike shi a matsayin abokin da inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir yana kokarin kiran jama'ar ta ne da rundunarsa domin su zama dan wuta tare da shi waɗannan rukunai guda uku ku yi ƙoƙari kowanne daga cikinsu a ci amfanin shi a ci amfanin mawadata a jawo sauran mawadatan su fahimci yadda aikin da'awa yake ƙara kawo musu albarka a cikin wadatarsu a jawo matasa a yi aiki da su a cikin addini addini ba zai gini ba sai da matasa sannan kuma a yi aiki da gwamnati saboda samun ƙarfi a cikin gwamnati yana tsara wa mai ƙarfi ƙarfi kuma yana tsara taimako a cikin harkar da'a abin da zan cika da shi shine mu daga cikin mu nan kowa da bai wata Allah ya masa kuma kowa ana bukatar ta a cikin harkar karantar da addini ana bukatar ta a cikin harkar gudanar da addini wanda Allah ya bashi duka biyu Allah ya bashi dukiya ya bashi ilimi sai ya gabatar da shi duka biyu wanda Allah ya bashi daya ko ilimi ko dukiya ya gabatar da shi wanda yake da su amma bai da lokaci to ya bayar waɗansu su je su yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne babban misali gare mu akan wannan Abubakar radiyallahu ta'ala an da Umar radiyallahu ta'ala an kuma su mafiya girman masu daraja a cikin wannan al'umma bayan annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam abubakar ya fi kowa ilimi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi sai Umar amma ba su samu damar karantarwa kamar yadda 'ya'yansu su kuma suka samu ba shi yasa a cikin babin ilimi da karatu baka yawan je riwayoyi na Abubakar amma za ka gina yarka kuma na Aisha to su sai suka sai su suka gina gwamnati sai lokacin ya cinye akan maganar aikin gwamnati da kalifancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai ba su bar gurbin su haka ba sai suka kawo ƴaƴansu suka sa aure Abubakar hadisi 142 kada ya rawaito ba wajen bai haddace sauran ba ba wajen ba a gaban sa ya fi kowa kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin hadisai amma ba lokacin karatu sai lokacin gina addini to amma sai ba da yarta kuma ƴarta kuma sai ta ruwaito hadisi dubu biyu da ɗari biyu da talatin kaga ita sai kai ka ce ta fi baban ilimi a'a baban da ya gina ta saboda ita ta yi hidima ilimi shi kuma ya bada kuɗi kuma ya bada mulki haka Umar dan Khattab hadisai tari biyar ya rawaito da wani abu amma ɗanta abdullahi shi kuma ya rawaito hadisai dubu biyu da ɗari shida da talatin saurata ƴaƴansu sai suka zama cikin siru na fi riwaya su minar hadi fi su hadi amma su ba su samu damar yin haka ba saboda hidiman ta addini kala kala ne ba dole ba ne ya zama hidima a malanta kaɗai. ba dole ba ne hidima a matsayin ka ba da kudinka ba dole bane hidima a kowa yana da inda zai yi amma kowa ya yi kokari ya fada nata wannan shi ne zai samu gina addini tare sai zama mun gudu tare ko mun tsira tare Allah ya mana albarka gaba daya aikin mu na kware Allah ya karba kusurin mu Allah ya gafarta mana wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh